Ƙungiyar nan ta 'yan bindigar Niger Delta a ta kaddamar da wani sabon hari kan kamfanin man Chevron mallakar ƙasar Amurka harin da ya afku ne a sanyin safiyar yau a shiyar jihar Delta. Ƙungiyar ta Banjas dai ta ce wannan hari alamu ne na jan kunne ga kamfanonin mai da ke yankin domin tabbatar musu cewar ba ma ɗaukar aniyan mu da wasa na cewar idan mun ce za mu kai hari muna kaiwa kuma muna jan kunnen kamfanonin kamfanonin mai da su guji komawa a bakin aiki har sai an gama tattaunawa da 'yan yankin na Niger Delta domin samun maslaha a rikice-rikicen da ke a ƙasa sai dai kuma rundunar tsaro ta ƙasa ta tabbatar da cewar a tsaye take domin tabbatar da tsaro a yankin Niger Delta na yi magana da mai magana da yawon hidikwatar tsaro ta ƙasa Brigadier Janar Rabe Abubakar kuma ga abin da yake cewa. Sojojinmu suna nan sauran jami'an tsaro sannan kuma suna tabbatar da cewa an samu cikakkiyar eh, kwanciyar hankali da kuma tsaro a wannan yanki ba ma yanki ko ina a ƙasar mu Najeriya kan abu ne wanda eh, dole ne sai mun kai ruwa rana don mu tabbatar cewa ba mu ainihin eh, saba mu ainihin tattamar da ake yi ba da su wannan yan ta'addan abin da yake suna kai wannan farmakin wannan ba zai sa mu ainihin taka wannan ko kuma mu ce mu masanya wannan abin da suke da abin da ke cikin a kai da su ba wani mahaluki ƙasar nan ta yi kowane mahaluki da ke gani girma ba wani kungiya kuma wani mutum zai zo ya ce kada wani ya je wani wuri da tsoro. kowa na da ikon ya je inda ya kamata ma'aikatan kamfanonin mai suna da iko ne ko lokaci da rana in na iyaka muna ba da shawara sa akwai wuraren da za a je to ya kamata su ainihin tuntuɓe mu domin mu ainihin tabbatar cewa kare lafiyar su da kuma lafiya a wanda suke aiki a kai. Kungiyar Niger Delta Avengers dai kungiya ce da ta yi kaurin suna na kai hare-hare a yankin na naija Delta musamman kan kamfanonin mai inda ta kai har ayyukan fidda danyen mai a Najeriya yayi baya matuka da kaso sama da hamsin a cikin ɗari dakarun tsaro na gamariya a yankin na Niger Delta sun bayyana cewar sun samu nasarar kama mutane biyar da ake zargi masu fasa bututun mai ne a yankin haka kuma an kwato wasu jiragen kwale-kwale masu injin ga waɗanda aka kaman rundunar ta ce ta halaka masu fasa bututa mashayan mai su bakwai har lahira a lokacin wata musayar wuta da 'yan bindigan na yankin Niger Delta ga abin da janar Rabe Abubakar ke cewa Kada kai baya ba su nasara kuma ba su ci gaba da abin da su ba da haka muke abin da duk abin ya kamata mu yi domin tabbatar mun ana su wannan abubuwan kuma muna yi ya fi kuma muna ainihin cin nasara dole sai an nuna abubuwa don da kowane labari bane kamata mu bayyana yanzu dai batun tattaunawa da aka nuna ana yi tsakanin kabilun yankin na Niger Delta da wakilan yan bindiga musamman da alamu na cikin wani yanayi na kwangaba kwan baya bisa ga la'akarin cewar yau a ce ana tattaunawa sai kuma ka ji an kai hari Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya